رب هب لي حكما والحقني بالصالحين annabi Ibrahim ya ce, Yana mai roƙon Ubangijinsa, Ya Ubangijina, ka ba ni fahimta cikin addini, kuma ka haɗa ni da nagartattun bayi daga cikin annabawan da suka gabace ni, ka shigar da ni aljanna tare da su.